gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na ashirin da biyu ina da sarham sun jima suna hira yana zaune dirshan a gabanta Inna na ta kashe zuciyar Sarham da kalamanta masu nuna haƙiƙanin motherhood a kan ‘yarta Hawa Kulu. Yau ya fahimci ba ƙaramin so Inna take yi wa Hawa ba. Ya ci tuwon da Inna ta yi kafin ya tafi, wanda tuwon masara ne miyar yakuwa. Ta zuba masa soyayyen man shanu a ciki da yankan naman rago guda biyu. Ta kuma haɗa masa lamurje wato zoɓo mai sanyi wanda ta sa a firijin Hawa ya sanyi. Tunda da Sarham ya bar gidan gidansa Hawa, ba tare da yau ya iya tsaya kofa ɗakin ta ya mata sallama kamar yadda ya saba ba. Sai ya kasa biya soran ɗinki, saboda halin da ya samu zuciyarsa a ciki na maganganun da suka yi yau shi da inna. Ta gama feɗe masa zahirin abin da ke ƙarƙashin zuciyarta a kan miskiniyar ‘yar tawa kulu, wanda ɗan cikinta ne kaɗai za ta iya gayawa, amma shi yau ta zaunar da shi, ta gaya masa duk wani abu da ke ƙarƙashin zuciyarta a kan rayuwar ‘yarta ta gaba da kuma raɗaɗin da take ji na nakasarta. Kai tsaye ta bayan gida ya wuce, ya lallaba ya shige ɗakinsa ba tare da kowa ya san da dawowarsa ba. Ya kulle kansa don kada masu maye ta zo ta dame shi da zance. Dama kuma ina ta ci ko masa cikinsa tab da abincinta. Dan haka baya buƙatar ƙarin cin abincin mama. Ya kwanta a tsakiyar gadonsa yana tunanin maganganun ina. Ya kuma ɗebo na ƙanwarsa su maye ya haɗa. Ya dinga tara da ɗebewa. A tsakanin maganganun ina da kuma maganganun Sumayya. Sumayya ta ce hawo mutum ce kamar kowane ɗan adam. tana da damar da za ta yi aure da buƙatar yinsa kamar kowa duk da nakasarta. Uwarta kuma ta ce za ta tsufa a gida, ba za ta ba ta wannan damar ba. Ba don komai ba, sai don tana guje mata wulaƙanci da tozarci a dalilin nakasar da shi Sarham ɗin ne mata sanadinsa. Bayan kuma addini da al'ada da 'yancin ɗan adamtaka, duka sun ba ta damar yin aure. Shin tsakanin ina da Sumayya, waye mai gaskiya akan rayuwar Hauwa Kulu? a take kaso mafi rinjaye a zuciyar Sarham ya ce sumayya ce mai gaskiya. ita eh, ina ba wai ba ta so Hauwa ta yi aure ba ne. A'a, gudun kada a wulaƙanta mata ita ne da sunan aure, da guje mata tozarci da ɗawainiyar aure da take da tabbacin ba za ta iya ba, saboda rashin ido. Shi yasa ta gwammace ta yi ta ajiyarta a ɗaki. Wato abin da ka san ba za ka samu ba, haɗa shi da bana so. Amma ita Hauwa, tunda har take kula Jamilu, to ya tabbata tana son ta yi aure kenan. Ko da ta furta ba. Dan inna ta gaya masa yadda Hauwa ke sakewa da Jamilu, ita kanta abin na bata mamaki matuƙa. Sai ya samu kansa da tambayar kansa, ko dai hawa son auren Jamilu take. Sai ya ji ransa ya wani irin mummunan ɓaci, a take wani tunani ya bijiro masa. Me zai hana shi Sarham ɗin ya auri Hauwa kowa ma ya huta. Ko da baya son ta, so irin na soyayya, irin wanda yake wa matarsa Madina. Don shi kaɗai ne mafita ga rayuwarta, shi Sarham ɗin, da zamowa maslaha ga mahaifiyarta. hakan zai fi alkhairi fiye da auren Jamilu ko waninsa ga Hauwa. da maganar Hauwa ta dawoma ba aure ba dabara ba ce, a matsayinta na ‘yar Adam mai cikar lafiya, kuma mai sha'awa kamar kowa, tana buƙatar ta yi aure. A take saramin shiga gaya wa kansa, zai auri Hauwa Kulu, domin wasu dalilai da suka daɗe a zuciyarsa. Amma ba don kalmar so ta gifta ko za ta gifta nan gaba a tsakaninsu ba. So guda ɗaya ne a zuciyarsa, kuma na matarsa Madina, uwar Hauwa Wahida. Zai auri Hauwa ne a dalilin ya san ta kullace shi. A kan karan kansa kuma, yana son kankare wannan kullacin nasa da ke ƙasan zuciyarta. Har gobe ya kasa ya wa kansa zama sanadin makantarta. Babu kuma ta hanyar da zai iya kankare wannan taban daga zuciyar Hauwa in ba sanadin aure da hayayyafa ba. Zai kuma yi amfani da ƙwarewarsa ta yanzu wajen ganin ganinta ya dawo, ko da ko ba duka ba, da izinin Allah. A ƙarshe ya gaya kansa zai auri Hauwa domin yana tausayin inna. kuma yana ƙaunarta. Don haka zai karɓi amanar nan da ta bashi ne ta hanya aure, wanda ta hanyarsa ne kaɗai zai iya cika mata burinta. Na kula mata da ilimin Hauwa da rayuwarta ma baki ɗaya. Zai yi ƙoƙari wajen cika ina burikanta akan Hauwa kulli ne kaɗai idan ya samu damar aurenta, tunda shi ba mazaunin Kano ba ne. Auren Hauwa a gare shi ta kowane ɓangare, jihadi ne mai girma, kuma shi ne mafita ga rayuwa da zukatan bayan Allah masu yawa, ba sai don so kaɗai ake aure ba. Ya san dole ce ta sa ta yanke hukuncin ƙin yi wa Hauwa aure, amma ba don ba ta so ba, tunda burin kowace uwa shine ta kai ‘yarta gidan miji, idan har ta kai munzali. To amma ta wace hanya zai fara? Waɗanne matakai zai bi wajen ganin tabbatuwar haka Ya san dai wannan hukuncin da ya yanke daidai yake da a ce ya ɗauko wa kansa dala babu gammo. To amma ya shirya kinkimar wannan dalan, ya ɗora ta a kansa, ko da kuwa babu gamman, babu gudu babu ja da baya. In sha Allahu ruwa ko iska, babu mai hana shi aiwatar da shawarar da ya yanke shi da zuciyar shi ta sa Hauwa a cikin iyalinsa. Sai dai kuma ta ina zai fara. Abin nufi ta wani ɓangaren. Ta matarsa a bar ƙaunarsa, masoyiyarsa, giwarsa, Madina, ko kuwa ta digimammiyar uwa Hauwa wato inna Safiya, wadda ta ci layar ko da shugaban ƙasa ne ba za ta ba auren miskiniyar ‘yarta ba, don kada a tozarta mata ita saboda nakasarta. ko kuwa ta ɓangaren mahaifinsa abba profesa wanda tun asali alamun sun nuna ko zancensa baya so ko kuwa ta ɓangaren mamansa mai shari'a hajiya mai manatu kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori ya dosa da hukuncin da ya yanke ya san babu sauƙi wai ciwon arni Dr. Salam ya ajiye numfashi ya muskuta ya gyara kwanciyarsa ya koma da gingine daga kwancen da yake yana hararo jan aikin da ke gabansa ya san da gaskiya ɗauko kansa dutsen dala da na goron dutse kai har ma da duka ƙofofin Kano da badalolinta baki ɗaya yakin kima ya ɗora a kansa. Yammacin rana wata Alhamis da misalin ƙarfe hudu, iskar damuna na kaɗa mai daɗin gaske a tsakanin gidan sa Hauwa. Hadari ya gangamo, gaba ake da a fara ruwan sama. Inar Hauwa tana zaune akan kujera ya tsuguna a madafinta. Tana ƙulla alalan leda wadda za su ci da daddare. Idan ta ƙulla sai ta sa a tukunya. Tana yi tana sauraron rediyo da ake shirin jakar magori. A daidai wannan lokacin ita kuma Hauwa tana ɗakinta. Tana kwance kamar wadda ruwa ya wa duka. Saboda yadda ta ne a cikin bargo a akan ɗanɗimemiyar sabuwar katifarta. Amma kuma ta babu daɗi. A kwanakin nan ta rasa me yasa take jin ta babu daɗi. Amma da ta yi tsam da ranta yanzu, kusan ta gano dalilin haka. Likita Sarham shi ne dalili ba komai ba. Yau kusan kwana bakwai kenan da take ta fama da wannan damuwar. Dan ta fahimci Dr. Sarham ya daina kula ta, Ga shi dai yana zuwa gidan ba wai ya daina zuwa ba amma yanzu sai dai kawai ta jiyo muryarsa daga waje shi da inna idan suna babatin su ko neman ta ya daina yi a cikin gidan balle ya zo kofar ɗakin ta ya takale ta da magana yadda ya saba ta yi iyaka tunaninta don gano laifin da ta yi da har ya sa ya daina shiga sabgarta amma ta rasa sai ta gama kamar gaba yake da ita yanzu ta muskuta ta gyara kwanciyarta wata zuciya ta ce da ita to ke hawa me abin damuwa don sarhab ya daina kulaki da dama ba don ke yake zuwa gidan nan ba. Yau ina ganin ikon Allah, dai in nasa fa yake zuwa, shi ne har albarkacinta in ya ga dama ya kula ki, na me za ki ɗora kanki damuwa a kansa don ya ga dama ya daina kula ki. Ta yi wani tsaki irin na jin haushin kai. Haranta ko ta ce daga yau ita ma za ta koyi fita sabgarsa. Ko me yake ji da shi ya tara ya samu. Me yake takama da shi da ya wuce likitancin da bai iya ba. Ina dalili da za ta damu kanta akan fushinsa da ita. fushin ma na babu gaira babu dalili. Da dai a ce ta san ta yi masa wani laifi ne sai ta damu, amma tunda ta san ba ta yi komai ba, ina dalili. Don ko ta jiyo muryarsa a falon inna, idan ta tsaya daga bakin kofa ta gaishe shi, ta lura kuma tana ji sai ya ga dama yake amsawa. Yana wani basarwa kuma a sakale, kamar an yi masa dole. Daga amsawa kuma baya ƙara ce mata komai, sai dai ta gaji da tsewata a nan ta koma ɗakinta. Ta yi kwafa tana tana jiya ma haka yi mata. ta girgiza kai tana faɗin yayi da ‘yar halak. Ni na damu kaina da shi. Mutumin nan fa babu wata alaƙa ta jini a tsakaninmu, banda zumuncin Allah da taimakon da ya sa kan shi ya mana. Idan haka ne ni me zai sa canza wasu a gare ni ya dame ni, tunda ita innar ai ba canza mata yi ba. Kamar ma ya fi zuwa yanzu akai akai fiye da da, ko da ba zai jima ba. Amma abin mamaki, doya da ta so ta daina damuwa da halin share ta da Dr. Sarham ke yi, ta kasa dainawa. Saboda ko ta ki ko ta so, ta san cewa sarham wani mutum ne mai matsayi a rayuwarsu, wanda ya taka muhimmiyar rawa da ta fi na ɗan uwansu na jini a rayuwarta da ta innata, wanda ya fi gaban a ɗauki gaba da shi, wai dan kawai ya daina kula ta bisa ra'ayin kansa. Muhimmancinsa a gare ta ya zarce haka. Aka ce kai wa ɗan adam uzuri so saba'in kamin ka kama shi da yi maka laifi. Ta saka a ranta me zai hana idan ya zo ta tambaye shi ko ta yi masa laifi ne. Tunanin da Hauwa take yi kenan yau wuni guda ta kasa komo ruwa. ta jirge a katifa ta kasa fitowa ta taya na aikin alala tunda ƙullin alala ne za ta iya yi don ta saba taya ta ta kasa jin daɗin ranta ko kaɗan ga yawan mafarkin babanta malam bulyamini da take a kwanakin nan wai ta gan shi ya dawo amma ba shi da lafiya wannan ma ya ƙara mata damuwa kuma ta kasa gaya ina don kar ta ɗaga mata hankali saboda a yadda take ganin shi ya dawo ne cikin rashin lafiyar shanyewa ɓarin jiki Cikin wannan halin damuwa da take ciki, har hawa yana ɗaga a idanta. Daga bakin ƙofar shigowa tsakar gidan, aka rabka wata sallama cikin muryar girma da ƙoshin lafiya. Gaban innar Hawa ya mugun faɗuwa. Jin muryar da ko a cikin bacci take ba za ta kasa gane mai muryar ba. Muryar da ko mutuwa ta yi ta dawa ba za ta manta sautin amanta ba. Muryar da ta yi amana da cewa mutum ɗaya ne mai ita a duniyar. Muryar da ta yi kewa sama da shekaru bakwai. Mai sallama ya sake cewa ikon Allah Allah dai ya sa ban yi ɓatan kai ba. Anya? Sai idanunsa suka sarƙe da na matarsa ta lalle safiya, wato innar hawa. Ya saki hamdala, duda ta ƙara girma da kuma nauyin shekaru. Tana nan yadda ya bata da kyan jikinta. Ya so matakuwa zuwa gare ta da hanzari, yana hamdala ba ƙaƙƙautawa. Fata baki inna na rawa da kakarwa, har ya iso ya tsaya a gabanta. Ta miƙe tsaye, ta kai hannu shi ma yana rawa ta taɓa gemun shi. Ta ce, Malam, ya riƙe hannun nata shi kuma yana faɗan na amsa fiyatu na gode wa Allah da ya haɗa fuskokinmu lafiya da dai ta tabbatar da malam Bulyamini ne a gabanta ba mafarki take ba sai ta tafi lu za ta faɗi jikin bango ya maza ya taro ta jikinsa yana faɗin safiyatu kada ki min haka idan kika faɗi kika ji ciwo kafin mu gana fa ai godiya ya kamata ki yi wa Allah da ya haɗa mu a raye cikin ƙoshin lafiya ina ina safiya idanu sun ɓace ta sume a jikin malam Bulyaminu Shimfiɗe ta yi a gurin, wato ya kwantar da ita a dandare kicin ɗin. Ya tafi ga famfo da sauri, ya taro ruwa, ya da ya shafa mata a fuska zuwa wuyanta. Ba na ta so ma sauke ajiya zuciya, amma bata buɗe idanunta ba. Daga can ɗaki hawa ke jin motsin motsinsu. san makaho da ji. Sai faman tambaya take, waye a nan? Na ce waye ne ya shigo? Ina kina ina ne? Menene? Da ta ji ba a amsa mata ba, da a lokacin inna taso mu buɗe ido suna kallon kallo ita da malam Bulyaminu. Sai ta taso ta tako ta fito a hankali tana ɗan dafa bango. Ta iso tsakar gida tana faman juya idanunta har masu haske da girma. Wato an ga inna ta fita, shi ne aka shigo a yi mata sata ko? Malam Bilyaminu ya ɗago ido yana duban ‘yasa hawa kula da wani bege fala a idanunsa. Tana takowa tana tambaya alhalin idanunta a buɗe suke tangaras. Wane ne ya zo wai? Na ce waye a nan? alhalin kuma ga idansa ga nata tana kallonsa sai dai ba cikin ido ba sanyin ruwan da ya shafa a ina ya sa ta farfadowa daga suman wucin gadin da ta yi ta saki ido kawai tana kallonsa daga bisani da ta tabbatar ba za ta farka daga wannan gizagon da idanunta ke mata ba sai ta miƙe zaune ta ja gefe ta zauna ta fashe da kuka tana rufe idanunta faɗi take hawa babanki ne yake min gizo yau har a jikina na ji shi na ji hannunsa a jikina na kuma ji ƙamshinsa a kusa da ni cikin wani irin yanayi na shauƙi da cikowar hawaye fal idanunsa. Malam Bilyamin ya ce, To tun da gizo nake miki bari in koma karin tsorata ku. Ya miƙe zuwa kan tabarmar da ke shimfiɗa a tsakar gidan, ya zauna yana faɗin ku yadda ni ne ba gizo ba, ba kuma fatalwa na muku ba. Yau ne Ubangiji ya ƙaddara ganawar tamu. Babu tsimi babu dabara sai ga sarki Allah. Alhamdulillah, da na same ku a raye, shine babban farin ciki na. Hauwa ta kwalalo manyan idanunta waje, domin tabbas ta shaida muryar mahaifinta. ta taho inda take jin sautin muryar tasa ga dangada. Malam Bilyamini ya tare ta, ganin za ta taka shi ta wuce ta kansa. Kuma nan da nan ya fahimci cewa Hauwa kulu ba ta gani, wato ta rasa idanunta. Sai ya ji zuciyarsa ta wani irin tsinkewa, mummunan tsinkewa. Da ya haifar masa da faduwar gaba, ya kama hannunta ya zauna da ita a gefen jikinsa. Ya ce, Nana Hauwa, haka Allah ya da ke? Duk dauriyarsa da farin cikinsa na sake saduwa da iyalinsa, sai gashi ya ja gefe shi ma kamar yadda inna ta yi ya sa gefen rigarsa yana ta shara hawaye babu abin da zai ce banda Allah ya masa sakayya sai mu ce farin ciki mai yawa ne cakuɗe da alhinin halin na kasa da ya samu hawa a ciki ya gudana a wannan rana a gidan malam Bulyamini. kuka kuka farin ciki farin ciki haka suka kasance a yammacin ranar har aka kira magariba kafin inna ta share ido ta ce da baban hawa ya ɗauka dara kamar yadda suka daɗe da ɗauka su ma. ya karfafe su a cikin halin raunin da ya same su Su Raga sun yi amana da ƙadara hawa kulu sun yi sallah magariba da isha tare kenan cikin jam'i malam ɗin ya limance su kamar yadda suka saba a can baya bayan sun idar malam bilyamin sai bin gidan yake da kallo da mamaki da ta'ajabin yadda gidan gaba ɗaya ya sauya babu yin nan na baya ya ce safiya ki fadda ni duhu kaina ya ɗaure akan yadda aka gidan na ya koma haka da inda hawa ta samu larurar makanta ya subhanallah Inna ta sa haɓar zaninta ta share hawaye, ta ji wani irin ƙarfi da kuruciya sun sake shigarta, kai har ma da ƙoshin lafiya. Ta ce wallahi daga annobar Apollo. Daga nan ta shiga feɗewa ban hawa abubuwan da suka faru a bayansa, har abin da zakari ya musu, na rushe gidan da yadda rayuwarsa ta kasance cikin walagigi bayan nan. Baban hawa kuka kawai yake kamar ba namiji ba, yana faɗin tsakanina da zakari sai hisabin Allah. Ya ƙara da faɗin yanzu shi likitan sarhamun ina yake zan so kwarai na ga wannan jarumin kuma bar dai ga rayuwar iyalina inna ta ce zaka ka gan shi ba da jimawa ba duk da dai ya gaya min nan da sati biyu shi da iyalinsa za su koma garin jidda inda yake sa na likita malam bilyamin ya ce dan allah ba na lambar wayarsa in kira shi ya zama lalle in masa godiya in iyayensa na raye su ma in yi tattaki in musu godiya har inda suke kafin mu bar kano inna ta kai shi sabon ɗakin da yake a kulle wanda shine nasa tuntuni dama a gyara ɗakin yake har da gado da katifa sarham dai ya saka ta ɗauko wankakken zanin gado ta shimfiɗa ta haɗa masa ruwan wanka a ban ɗakinsa wanda ke liƙe da ɗakin sai da ya shiga wanka ta je ta zubo masa alalan wanda ta ƙarasa a gurguje tana aikin tana tasbihi da mamakin kyakkyawar kamar da ta ga mai gidan nata malam Bulyamina a ciki babu alamar wahala ko kaɗan a tattare da shi maimakon ta ga ya ƙara tsufa furfura ta baibaye shi sai ta ga ya ƙara gyagijewa wato ya ƙara ƙuruciya ma a idanun fiye da kafin tafiyarsa. Ya yi ‘yar ƙiba-ƙiba irin ta hutu, kuma cikin kyakkyawar sutura ta farashar da ‘yar ciki da babbar riga wanda suka sha aiki. Malam yana fitowa daga wanka inda ta gabatar masa da abinci. Bayan alala, kafin ya yi wanka hatta ya maza ta tuƙa masa tuwon masara da miyar kuka. Ta zauna a gefensa tana fifita masa tuwon. Sai cewa take dadi a ce na san yau malam zai dawo, da na yi masa girkin tarba na musamman. shi kuma ya murmusa cike da kewarta da kuma kewar kulawa ta irin wannan yana ƙara haɗa zakar da Allah cikin zuciyarsa a fili kuwa cewa yake aike ma kin san na kewar tuwanki safiya kin san tukin tuwanki da ɗanɗanon miyarki daban yake da na kowa ƙwarai na kewar abincinki kulawarki tattalinki da addu'a ki a gare ni kullum zan fita addu'a nan take ta Allah ya sa in kawo muku halal in ciyar da ku daga halal hmm. ya nisa kada Allah ya maimaita mana rabuwa da juna ko da na kwana ɗaya ne safiya. Ina addu'a daga nan mu wuce har gidan aljanna tare. Duk kuma abin da zai sake samu mu, ina roƙon Allah ya sa ya same mu tare da juna. Yadda na same ki baki yi aure ba, har zuwa wannan lokacin, ya ƙara min yarda da ƙaunaki a gare ni safiya. Zan kuma saka miki da albishir ɗin cewar har abada, ni naki ne ke kaɗai. Allah ya miki albarka. Haka suka yi kwanan matsanancin farin ciki, Malam Bilyaminu da matarsa Inna Safiya, Hauwa ko ko na minti ɗaya bata rantsa ba, dan farin ciki da godiyar Ubangiji. Kwana tai tana sallah tana gode Ubangiji da ya dawo da babanta a lokacin da duk suka fi da rai da rayuwarsa. Ta rasa inda za ta tsoma ranta, dan farin cikin ta ya fi gaban kuka ko dariya. Tana ta manta da damuwar wani sarham da take ciki. Washe gari Inna ta fito madafi dan ɗora abin kari. Sai ta tadda hawa a kicin ta haɗa kai da gwiwa akan kujera ya tsugunu. ta saka kai a tsakanin kafafunta kamar wata marainiya. Ita ba kukan fili ba, ita ba kukan zuci ba. Inna ta ƙarasa gabanta a hankali ta ce, "O'o, oh, oh, kai yasa, kulli majadin, kulli mai tuwon 'yan birni, lafiya da sassafen nan kika zo madafi kika yi wannan zama irin na kaka na kayi?" Ta dafa kanta tana tambaya cike da kulawa irin ta uwa, uwar ma irin inna, da ba duk uwa ba, uwar Hauwa wadda babu irin ta. Hauwa kuwa kamar jira take, ta fashe da kuka mai tsama rai. Cikin kukan ta ce, Inna! Kukan ya ƙara ƙwace mata. Inna ta ƙyale ta sai da ta mai isarta, don ta san idan hawa na kuka, ba ta so ma a rarrashe ta, sai in ta kai ta. Kafin da kanta ta gaji da kukan, ta share ido. Ta ce, Inna, shi kenan ni yanzu ba ni da wani amfani? Ba zan iya amfana a kaina da ku iyayena komai ba, sai dai in zame muku liability? Inna na tashi da ɗokin na yi wa babana girkin barka da zuwa. girkin da bai taɓa cin mai daɗinsa ba. Tun ban kai haka ba, ina yi masa girki yana shi min albarka idan biki manta ba. Sai da na shiga madafin yau, na tuna a shafa ba zan iya aikin wuta ba. Kada in hannu hannuna a mai ko kuma a garwashi, tunda ba ni da ido. Komai ma ba zan iya yi ba inna, ba zan iya taimakon ki ba. Na zama ba ni da wani amfani kenan. Zuciyar inna ta karye, irin karyewar nan mai cike da soyayyar uwa. Idan Allah ya nufa da albarkacin tsarkin Kur'ani da tsarkin mulkin Allah, sai ganin ki ya dawo kamar na kowa tun a duniya hawa kulu. Sai kin ga idon ‘ya'yanki, sai kun haɗa ido a lokacin da kike shayar da su. Ina ji a jikina ba za ki dawoma a cikin wannan hali na laruran makanta ba har abada. Ubangiji ya alkawarin kowace cuta tana da magani, amma waraka lokaci ne. Ina ji a jikina, takaitacciyar jarabawar ki ce wannan mai zuwa ta wuce. da yarda Allah sai kin ga fuskar ‘ya'yanki a lokacin da kike shayar da su. Kada ki ƙara cewa kin zama baki da amfani. Dume na nakasa in dai ba zuciyarsa ce ta mutu ba, kuma ya tsaya da neman ilimi kamar kowa, ina mai tabbatar miki zai iya yin komai da mai lafiya yake yi. Allah da kansa ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Ta ɗaga hannu sama tana faɗin ya Allah, Ubangijin mai da ƙasai. Ina mai tawassuli da sunayenka tsarkaka guda casa'in da tara. A yau ni Safiya uwar Hauwa, ina roƙonka ka buɗe hawa kula idanunta ko kaɗan ne tun a nan duniya Daraja ƙaunar da take yi wa iyayenta cikin tsananin hawaye da jin daɗi hawa ta ce amin amin ya Allah inata yanzu ga yamin me kike so ki dafa masa sai mu yi tare ta ƙara da cewa duk uban aikin da kike a tashar kuka da kanolan kin manta aiki ɗin nan ba sakaltacciyar mai larura ba ce cike da jin karsashi hawa ta ce ina bunkasan fulawa da miyar taushe nake so in masa ko kuma alkubus da miyar ganye na tabbata ya jima bai ci su ba. Idan kuma ya ci ɗin, to ba irin na gidan nan ba. Inna ta yi murmushi ta ce an yi an gama kuluwar babanta, to mu yi duka biyun mana. Malam ɗan gatan kulu, ya ci kala biyu. Bari in tattaro miki kayan haɗin, sai ki kwaɓa alkubus ɗin da funkasan da hannunki, ni kuma in dafa alkubus ɗin in kuma soya funkasan. Hauwa ta yi murmushin jin daɗi. Inna ta gama gane ta fiye da kowa a duniya. Ba ta son na kasan nan ta ta ko kaɗan ta da ta mara amfani. suka soma aikinsa tare suna yi suna hira kamar ƙawaye. A'a, wai da gaske nake ji ne ko ko dai mafarki ne? Baban Hawa ya dawo. To daga ina? Ta yaya? Haka siddan? Lafiya Simul, Garau? Babu komai? Me ya faru bayan tafiya tashi? Ya aka ya dawo? Lallai gobe da labari. labari kuma so kusa kwashe alaba.